Ana da yawa da yawa. ne. Dogo ana mai hari mai hari ga abin ba ya ba ba ba ba